Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, inda nake karanto muku littafi mai suna son zuciya bacinta. Littafin shahararriyar marubuciya wato Saddiqa Habib Abba.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 Sadiq ya kada baki ya ce masa, "Dan Allah baba kar yi min haka, ai tsarar mutum a rayuwa ita ce kawai wadda yake so." Kuma wallahi ni baba ina so na gaya maka gaskiya, ba zan taɓa iya rayuwa idan ba tare da Zainaba ba. Idan har ka hana ni auren Zainaba to na tabbatar rayuwata ta zo ƙarshe. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Marairar cewa Sadiq ya ƙara yi a gaban Malam Amadu tamkar wanda zai yi kuka tare da faɗin baba Dan Allah ka taimaka mani. Malam Amadu ya kada baki ya ce masa, Sadiq ina hange maka cewa iyayenka ba za su yarda ka auri Zainaba ba, amma kai na aminta da irin son da kake yi wa Zainaba, na yarda cewa kana matuƙar son Zainaba. ina so ka ɗauki ƙaddara ka yi haƙuri cewa ba zan aura maka zainaba ba a daidai wannan lokaci ne sadiq ya ci gaba da yi wa malam amadu magiya tare da yin kuka yana ta famar lallaba malam amadu ita kanta zainaba sai ta ji zuciyarta ta kare domin a lokaci guda ta ji sadiq ya mamaye zuciyarta san sadiq ya matuƙar kama ta sosai amma saboda tsananin kunya da kuma biyayya ba za ta iya yi wa mahaifin nata magana ba. Sai dai Zainaban ta ci gaba da yin addu'a a cikin zuciyarta tare da fatan Allah ya sa mahaifin nata ya amince masu Haka dai Malam Amadu ya kyale Sadiq yana ta magiyarsa, shi kuwa Malam Amadu sai famar hange-hange yake ta yi a wani gefe na daban. har sai da ya ji sadiq ɗin ya ishe shi da magiya sannan daga bisani ne malam amadu ya wani busashen tari ya dakatar da sadiq daga magiyar da yake masa tare da faɗin ya isa ya isa ya isa ya dubi zainaba ya ce mata to ke zainaba kina son sadiq zainaba ta yi ƙasa da kanta ba tare da ta bashi amsa ba Malam Amadu ya sake tambayar Zainaba a karo na biyu. Daga nan ne sai Zainaba ta ɗago da kanta inda ta ɗaga kanta alamun I. Sannan ne sai Zainaba ta sake sunkuyar da kanta ƙasa cikin kunya. Daga nan ne sai Malam Amadu ya dubi Sadiq ya ce masa, Idan na yi bincike na tabbatar da abin da ka gaya mini gaskiya ne ɗari bisa ɗari, to na yi maka alkawarin na baka Zainaba ko bayan raina halak malak. A wannan lokacin ne wani farin ciki ya kama Sadiq, sannan Sadiq ɗin ya ce masa, Baba na gode maka sosai, Allah ya saka maka da alkhairi. Ina roƙon maka Allah kuma ya baka lafiya. Malam Amadu ya amsa masa da amin. Daga nan sai Sadiq ya juya ya dubi Zainaba tare da faɗin Zainaba na gode miki kema. Allah ya saka miki da alkhairi. Hakika Zainaba na yi imanin da baki amince min ba to da baba ba zai taɓa bani ke ba, kuma na yi miki alkawarin cewa zan riƙe ki amana. Na yi miki alkawari cewa ba zan baki kunya ba, kuma ba zan taɓa barin ki ba, na miki alkawari sai dai mutuwa ta raba mu. Jin wannan kalami na Sadiq ne wani farin ciki ya lullube Malam ahmadu ya ce masa, Wallahi rabon da in sami farin ciki irin na yau ni har na manta. Tabbas Sadiq watakila Allah ya sa ka shigo rayuwarmu ne domin ka taimake mu kuma ina ƙara tabbatar maka da cewa ga Zainaba nan na baka ita har abada. Sadiq na baka Zainaba amana ka kula da ita ka zama kai ne gatanta. Nan take Sadiq ya ji wani daɗi ya ƙara lullube shi domin shi tinima har ya manta da wata Aisha Humaira. yanzu kawai sadiq matsalar su zainaba ya tunkaro domin ita ce a gabansa ita kuwa uwani wadda duk abin da ake yi tana saurare da ta tsaya ta gama jin komai ta tabbatar da cewa tabbas alkhairi ya shigo wannan gida wani bakin ciki uwani ta ji ya mamaye mata zuciyarta ba tare da ta yi shawara da kowa ba nan take ta danno kai daga cikin ɗakin inda ta fito a fisace. ta zo ta sake tsayawa a gaban Malam Amadu tare da ci gaba da magana inda ta ce masa, Yanzu kai saboda tsabar lalacewa ɗan yankan kai za ka ba wa ‘yarka? Wannan maganar da uwa ne ta faɗa ita ce ta jefa Malam Amadu cikin wani irin tunani. Amma daga bisani Malam Amadu ya sami natsuwa bayan da ya saurin furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a cikin zuciyarsa. Wannan dalili ne ya sanya Malam Amadu bai furta komai ba a bakinsa. Shi kuwa a daidai wannan lokaci Sadiq a zaune yake, zuciyarsa sai famar ta farfasa take yi tamkar za ta fito daga cikin ƙirjinsa. Sadiq ya yi matuƙar jin takaicin abin da uwani take yi, ita kuwa Zainaba dama idan da sabo ta saba. Kasancewar kamar yadda Hausawa suke cewa sanin asali shine ya sa kare ya ci alli. Sanin halin uwa ne ya sanya ita ma Zainaba bata tanka mata ba ta shiru ta rabu da ita. Tsananin tsabar bakin cikin an yi watsi da ita babu wanda ya furta mata uffan ta tafasa bari a sauke. Shine abin da ya hasala uwa ne ta gaurawa Zainaba mari. Wannan al'amarin ne ya ƙara fusata Sadiq yayin da Sadiq ɗin ya kasa daurewa. Miƙewa tsaye Sadiq yayi yana nuna uwani yana gaya mata maganganu marasa daɗi tare da faɗin kada ki kuskura ki sake marinta. Idan a da kin da ta kin zalunce ta to kina da hujja domin kina matsayin matar mahaifinta kuma kina matsayin uwa a gare ta. Amma yanzu fa Ina tabbatar miki da cewa Zainaba ta wuce dukkanin wannan matakin. Sadiq ya sake nuna uwani da hannu. Wani kallo uwani ta masa tana kallonsa cike da mamaki, sannan ta masa wani irin harara da gefen ido wanda yake ɗauke da tsantsan raini. Ta ci gaba da magana ta ce masa, Dakata malam, ɗan gidan masu yankan kai ko ka zaci ni ma za ka saye ni da kuɗi ne kamar yadda ka saye su to ni bari in gaya maka wallahi kaina ya fi ƙarfin ku yanke shi na sha tabara na sha yasin na sha rigakafin alatsi ne jin wannan kalma ta uwani a karo na biyu sai ta sake hassala sadiq zuciyar sadiq ta ci gaba da tafarfasa amma sadiq sai ƙoƙarin ya danne sakamakon nasihar da mahaifiyarsa take yi masa kullum abubuwan da take faɗa masa su ne suka fara dawo masa a cikin zuciyarsa ya girmama farfara ko da ta kafirci hakan shine koyarwar manzanmu ma'anar farfara kuwa shine wanda ya girme ka wannan dalili ne kaɗai ya sanya sadiq ya ƙyale uwani bai ɗauki mataki a kanta ba Amma tabbas da sai Sadiq ya faɗa mata maganar da har ta mutu ba za ta manta ba. Domin irin su Sadiq masu haƙuri ba su iya kaiwa bango ba. Ita kuwa wani ganin cewa Sadiq bai tanka mata ba kuma ta ga alamu a cikin idanunsa. Ya ji zafin maganar da ta gaya masa. Wannan dalili ne ya sake bawa uwani dama ta sa kafa ta sake hankali Zainaba. Wani ta sake ɗaukan ƙafa ta taka kan Zainaba sannan ta ɗauki Zainaba ta koma ta da bango. Nan da nan goshin Zainaba ya fashe jini ya fara zuba a gurin. A nan ne fa Sadiq ɗin ya sha gaban uwani yana ƙoƙarin ramawa Zainaba sannan kuma a gefe ɗaya yana ta kokowa da zuciyarsa wajen wani irin hukunci zai yankewa uwani. Ana cikin wannan yanayi ne sai Kusumu ta sanya hannayenta inda ta shafo goshin Zainaba Tana ɗago hannunta sai ta ga ta lakato jini, ta tabbatarwa da kanta cewa goshin Zainaba ya fashe, nan take samu ta fashe da wani irin matsanancin kuka. Kallon Sadiq ɗin ta yi tana faɗin ka ƙyale ta yaya, ita dama dama sau uku take zuwa a rayuwa. Dama ta farko shine a da ba ta yi ba a lokacin da mahaifiyata tana raye. Dama ta biyu shine gashi a yanzu tana yi. Dama ta uku kuwa wata rana ko da kuɗi aka haɗa ta ba za ta yi ba. Jan wannan saukar ruwan maganganu daga bakin Zainabu ne ya sanya uwani ta dube ta tare da faɗin e lallai har kin sami bakin da zan riƙa faɗa kina faɗa. Shegiya matsiyaciya. A daidai wannan lokaci ne sai Zainaba ta ɗaga kanta ta dubi uwani, domin kuwa ji ta yi lokaci guda Allah ya ɗauke mata tsoron uwani. Wannan dalili ne ma har ya sa Zainaba ta iya ɗaga ido ta kalli uwani ido cikin ido. Tare da mayar mata da amsa ta ce mata, Ni ba shegiya bace kuma ni ba matsiyaciya bace.